Bidanin rajin bismillahir Allahun Rahmanin Rahim, Alhamdulillah, Allahumma rabbana laka alhamdulillah ma halaktana wa razaqatana wa hadaitana wa allamtana wa anqasana wa farashi anna. Laka alhamdulillah iman wa laka alhamdulillah islam wa laka alhamdulillah Qur'an. wa laka alhamdu bil ahli wal mali wal mu'afat wa bata aduwana wa basatta rizqana وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو أمانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا منصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مسبب الأسباب يا مغفر الأبواب ya sami al'aswat ya mujibar da'awat ya kaji alhajat ya fi na zo halalika an haramika wa gani na zo sadaka amma suwa allahumma na zo halalika an haramika wa gani na zo sadaka amma suwa allahumma fi na zo halalika an haramika wa gani na zo sadaka amma suwa allahumma rzuqna da'atuka wa da'ata rasulika wa amalan bi kitab allahumma rabbas samawati sab wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومن أنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة ربنا آخذ بنواسيها إن ربنا على صراط المستقيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اجعل عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا إمامنا وبركاته يا كريم اللهم يا مطلع على السرائر والدمائر والهواجس والخوادر لا أدو عنك شيء نسألك فائدة من فيدان فضلك وقبضة من نور سلطانه وأنسا وفرجا من بحر كرمه أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيره فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم ولبابك واكفون ولجودك الواسع المعروف منتجرون يا كريم يا رحيم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في العدل فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسكره وإن كان قليلا فكفره وإن كان كثيرا فبارك لنا به يا خير الرجل اللهم سنو وجوهنا بالإحسان ولا تنزل جاهنا بالإكتاب فاشتر زي رزقك من غيري واسع شرار خلقي وارسل بحمد من أعطانا وارسل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمعنى ربي ربي لا تكلنا إلى أحد ربي ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد واشفنا من كل داء وسقم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسننا من كذب وأعيننا من خيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم هدي جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هديهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داع وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم أشفنا اللهم أشفنا اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta ci gaba da wannan karatu namu da muke gudanarwa wato kowace rana bayan sallar isha'i a wannan matsalashi namu na bakin tashar gega yau wato talata 20 ga wata ramadan hijirar za allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai a ci gaba da karatunmu muna nan suratu ali imrana aya ta 159 hujjuma rahmatin minallahi linta lintalahu أعوذ بالله من الشيطان Allah a halaka hujjada sannan Allah ya ambata wa annabi kyakkyawan ɗabi'u ne da muka roƙo ga Allah mu ma ya shirya mu gare su allati ja'ala asabahu yaltafuna hawla wanda wayan nan ɗabi'un nashi suna suka ta sabai ne suna taruwa gehe ne wala ya tafarraquna ba su wa cewa wala ya tabarrakuna anu ba su wacewa da gare shi Allah ya ambaci wa'annan ɗabi'u shi da ya qatadi bihi kullum imamin lil muslimina ba'dahu don kowane shugaba na musulmi bayan wucewa annabi to kowane shugaba na musulmi bayan wucewa annabi sai shi koyi da wa'annan halaye wa abaha lahu fi mas'alatil harbi kuma Allah ya halatta wa annabi ga matsalolin yaki ya halatta wa annabi mashurata ashabi yayi shawara da sahabbai ne watan fi ma yarahu min ara'ihim kuma ya zartar da abin da ya gani daidai daga ra'ayoyin da suka bashi da yayi shawara da su ba da tawakkul ala Allah bayan ya dogara ga Allah wa qabla an yanzila alaihi qur'anun kamin qur'ani ya sauko gare shi nazila ga wata matsala wadda ta sauko ta damilan lil muslimina hawlahu don na tsawa ga musulmin da agehi wa ta'aliman liman ya'ti ba'dahu sallallahu alaihi wasallam kuma don karantawa ga wayanda za su zo ne sallallahu alaihi sallam. faƙala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce fa bi ma rahmatin min Allah saboda dalilin rahama da rahama daga Allah ya ce ma za'ida wato fa bi rahmatin min Allah saboda rahama daga Allah linta ya Muhammadu lawa ya Muhammadu ka sanya yawa mutanen ka ka sauƙaƙa masa matsaloli ai sahalta akhlaqaka ka sauƙaƙa dabi'un halayenka idan ka da kuka yin suka saba ba domin abin na da kowa ake zaune wuri guda to wani lokaci ana samun dan sabani da kowa ake zaune wuri guda wani lokaci ana iya dan samun sabani to ka sauƙaƙa halayenka wadda kun tafabban da ka zama yawan hushi sayi olafulki wato mai ɗabi'un da ba su da kyawu galizar kalbi mai zuciya wadda take mai kaushi kwarai jafiyan bustarsa ba a galar salawan ka tsananta ka kaurara musu hukunci to nan faddu min haulika da sun wace daga gihin da ce ɗabi'unka ba su da kyau to da abin nan sabai sun wace daga gihinka saboda haka fa abu anu kai musu rangwame ka kau da kai gama a tau abin da suka zo wato dan kuskuren da ya zo daga wurin su ka kau da kai gare shi wasa ga firlahun zunuban kuma ka yi musu addu'a ka roka musu allah ya gafarta musu zunubansu ka yi musu addu'a hatta a gafira nawa har in gafarta musu in ji maɗaukakin sarki wa shawarhun kuma ka yi shawara da su istakharij ara'ahu ka hito da ra'ayoyinsu wato kai shawara da su ka ce abin da na so ba ka shawara da abin da ya kamata kai shawara da su fil amri da al'amali ai fi abin na ai sha'aninka ga sha'aninka fi alharbi wa gairi da sha'anin yaƙi da kuma wani mai ta ɗaminan da ƙudubiyan don na tsawa ga bukatansu wani yusanna bika kuma domin a yi koyi da kai don na tsawa da su kuma don a yi koyi da kai wa kana sallallahu alaihi wasallam kasirin mushawara ce lawo manzo allah ya kasance yana da yawan shawara da su wa'annan sahabbai nashi wato yana yawan shawara shawara sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan da ya kamata a yi shawara da su yana da wayanda yaka shawara da su ko wace matsala akwai wanda yaka kira ya yi shawara da shi har da matsala aure in yana da da akwai wanda yaka shawara da shi har da matsalar cefanen gida ne akwai wanda yaka shawara da shi amma ba su duka yaka ba shawara komi da komi ba wasa ita shawara wato ana bashe ta ga wanda ya san abinda za ka ba shi shawara don shi taimaka ma shi zaka ga hanya ba kowa aka shawara da shi ba amma duk wanda ka san ba shi shawara zai taimaka ma a samu ci gaba to shi ne ake shawara da shi kamin a yi shawara da mutum sai an san wasu abubuwa gare shi na farko abinda za ka yi shawara da shi ya san shi na biyu ya zan yana da amana wadda amanan nan tashi za ta hana mai ya ci amanarka na uku yana da hankulin da zai iya tsora ka ga abin da zai kai ka gaba to idan an samu wanda adda waɗanda abubuwa to shi aka shawara to idan ka yi shawara kwai za a zamta idan ka yanke shawara ala'in in za'ima turidu da zartar da abin da duk kaka son ka yi ba da mashuratu bayan ka yi shawara wa illam yanzil ilayka qur'anan fi idan qur'ani bai sauko ma ga wannan matsalar ba to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kuma bayan ka yi shawara sai ka dogara ga Allah take bi ka dogara da shi wa taqaddam sai ka gabata fi tanfizi fi tanfizi ga zartar da abin nan da yi shawara da su wa wala tantazir shay'an kasa jira komi na wahayi in dai bai zo ba wa yanna rida Allah hakikar da Allah na cikin abinda ka samu masu hankali waɗanda an masana kai shawara da suwa to wannan shawara akwai alheri inna mata wakili na alai lalle Allah na son masu dogaro gare shi Allah ka sa mu cikin ka masu dogaro gare ka da dukkan matsalolin fiye isharatun kun ga cikin wannan akwai ishara ila amuril a'immati ba da wato akwai ishara ga cewa an ba da umarni ga shugabanni bayan wucewa ce a alaihi salatu wassalam bile kita da ibi su yi koyi da shi fi hara ga wannan matsala wafi gairi. yi da kuma wata matsala wadda ba wagga ba min ba da auna. in ga wadda an shawara da shi wafi gairi, yi min ba da auna. a huwar kitabun da zakarahu Allah fi suratul amfani. wannan shine abinda littafin da Allah ya ambata can suratul ya ce laula kitabun azabun min Allah sabaka lamassakum a kasu har zuwa karshe wato wannan shine littafin da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi izini ya yi shawara to shi yasa da yi shawara da sabai can wajen abin nan kamammun badar sai Allah ya yi mai fada wannan fada sai da karshe Allah ya ce ba don wannan littafi da ya ba shi izini ya yi shawara da azaba ta shaye su ga mai radadi ga abin da suka karba kawowa na abin nan na ganima sun ma a kaba sannan allah ya ta aƙibi alaha zai ta alima ta ga wannan karantarwa mai ƙima wa kasta ala tibaiha kuma yayi kwadaitawa ga bin wannan karantawa muslima wa qala in yansurkum Allah yansurkum Allah kuke yi wato ku bi hanya mai kyau amma aikin ku kaku dogara gare shi idan ka yi noma ta taki kuma ka faki ka gyara amma kaka dogara da gona nan gona ba Allah ba ce halan na ka batta ka ce gobe zan zo da masu yanka ko da gobe ka yi duk ta halaka halan idan ka kasa kaya kasuwa ka fake abinka da kyau ka yi nasiha a ka sai da abinka ka samu kuɗi amma kaka dogara da kasuwancin kasuwanci ba allah ba ne halar ne a waye gari babu shi abinda ake so duk abinda allah ya ce ka yi ka yi amma dai kaka dogara ga wannan abin wanda ba allah ba wato gabobinka su yi aiki amma zuciyarka ta dogara da Allah shi kadai gabobinka su yi aiki amma zuciyarka ta dogara ga Allah shi kaɗai saboda haka Allah ya ce in surku malla in Allah ya taimake ku yamna ukun ala aduku in ya hana ku ga ku kama ala yawm badar kama wanda yayi ranar badar da ku yan kaɗan wa antu azilla ya ba ku nasara akan kafirai to in ya ba ku nasara duk sadda Allah ya ba ku nasara fala galiba lakum babu mai rinjaye ko kuna da yawa ko ba ku da yawa Allah shi ka ba da nasara wa man nasaru illa min indillah to in ko Allah din nan ya taimake ku ya ba ku nasara to fala galiba da kun babu wanda zai rinjaye ku a nan duniyar nan wa in ya kazulku in ko Allah ya tabar da ku bi tarki nasarikum ya ki ba ku nasara ka mai uhudin kamar ranar yakin uhud kun ga musulmi sun dara yawan su ya dara yawan da suke da shi ranar yakin badar amma da ya tabar da su kun ga ba su yi nasara ba to in Allah ya tabar da ku faman yansurukum min amina min ba'di to wa zai ba ku nasara kuma bayan Allah bai ba ku nasara ba ba wanda zai ba ku nasara bayan Allah ya tabar da ku ai abin nan ba da kuzulani bayan ya tabar da kula na sira kun ba ku da mai taimako to in kun gane wannan Allah shi ka taimakon mutum ya taimako. Allah shi ka tabar da mutum ya tabi in kun gane wannan to wa alallahi ga Allah fa lai tawakkalul mu'minuna lalle mu'mine su dogara in kun gane wannan ka ku dogara da kowa kai uba ka dogara ga iyanka don suna 'yan kasuwa suna da kuɗi ku ɗaya ka ku dogara ga ubanku don yana da kuɗi kowa ya dogara ga Allah kowa ya dogara ga Allah wa alallahi fale ya tawakkale mumini ga Allah mumini su dogara abinda ya sa kun ka ga wasu abubuwa sun gudana a baya an ce ga tarihin najeriya wato ba a taba wani shugaba wanda ka yawan kawo abubuwan gudunmawa ga talakawa ba a taba yi ba kamar gwamnatin madugu ubantaya to amma saboda dogarar da kun kai gare shi kun aje Allah ba ku dogara ga Allah ba shi yasa da inda kun kalanna kuma ga alama babu shugaban da ya sha baci kamata shi ya kowa taimako kuma shi an ka baci abinda yasa ya zo lokacin da mutane gaba ɗaya mai yawansu sun aje Allah sun dogara ga gwamnati to shi ko Allah ga ka'ida ta yi annabi na ya ce manta allaka bi shay'in wukila shi. duk wanda ya rataye zuciya ta ga wani abu to za a wakilta shi ga wannan abu kuma babu wani wanda ka iya biya mu mutane bukatunsu a duniyar nan in ba allah da ya yi su ba to ko shi ba su yadda ya biya musu ba ko shi ba su yadda ya biya musu balle wani mutum mai mulki to in kuna so ku zanna lahiya ku ɗebe zuciyarku ga kowa sai ga allah zuciyarka ka ɗebe ta ga kowa duk abin da ya zo ma daga ko ina ya to ka ɗauka Allah ya baka abin da duk ya ƙi tahowa ka ɗauka Allah ya bai kawo shi ba to ba ka faɗa da kowa sai ka zanna lafiya yanzu an yi sabon zaɓi yanzu kwana biyu za ka ga mutane suna ta ɓacin gwamnatin da sun ka zaɓa suna tabinta suna baci saboda sun aje Allah sun dauka kama ita za ta iya azirta su kuma za ta iya ai ba mai iya azirta mutane abinda suka so sai Allah da ya mutanen shi kadai zai iya azirta su abinda suke so saboda haka jama'a ku dogara ga Allah wa alallahi ga Allah wala yatawakkalul mu'minuna lalle mu'minai su dogara don su samu zaman lahiya wa yattabi'u awamirahu su bi abubuwan da ya umarni wa yashanibu makhalifatahu su nisanci sabo ne bil la'amuri wa nahyi ga su nisanci saba su amri ga umarni ne wa nahyi da hani wala ce bi quwwatin madiyya kada su amince da ƙarhin jiki ko dukiya au adadiya ko adadin ƙarhin yawan jama'a dukkan su dogara ga wannan wato a dogara ga Allah da shi shi kadai to duk abin da an ka dogara ga Allah ko ba a kunya dan shi Allah ce wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi saboda haka a dogara ga Allah don ka ai kunya tunda shi ya ce ya daukan makai ne alƙawari ya ce duk wanda ya dogara gare ya shi ya ishe shi duk wanda ya dogara gare shi ko dogara ga Allah sai Allah ya ba ku in kan ga ka dogara ga Allah abinda kan ga baka samu ba yanzu ka yi hankuri ya ce wa bashir sabiri ka yi hankuri ya ce masu hankuri a yi musu bishara abin nan da ba a ba su ba yanzu nan gaba za a ba su su yi hankuri a yi musu bishara wal bisharatu al mutlaqa la tati illa bi khair bishara mutlaqa ba ta zuwa sai da alheri Allah ya ce to wa bashir sabiri ka tausaya mana Allah ka daidaita mu ga hanya wata alimatin mutakaddima kulle karantawa wadda ta gabata duka irshadatul da rabbul qulubi ma Allah karantawa ne da shiryawa ga daure zukata tare da Allah subhanahu wata'ala wato a jawo zukatan mutane a kai su ga Allah ba su ganin da yin kowa abinda sun ka samu Allah abinda ba su samu ba Allah wata alifa da hada kan tauri guda shi ma bai na abin abinda ke tsakanin al'ummar wato a hada kan na gaba da na yamma na kudur na ayo litakuna ummatun qawiyatan don al'umma musulmi ta zama al'umma mai ƙarfi mutahidatun niyya wadda niyyar ta guda wal kalima kuma kalmar ta guda wal kuma aikin ta guda bi sabilillah domin duk lokacin da Allah ya taimaki mutane suka zama niyyar su guda duk kowa manawa ce addini kowa kalma ce guda kowa manawa ce aikin kwarai to za a yi nasara amma an taho waɗanga manuwarsu kuɗi waɗanga manuwarsu girma waɗanga manuwarsu yamo, waɗanga manuwarsu allah ya za a shiri shiri bai yi tun da manuwa guda da manuwa ta bambanta ba guda ba ce allah ya taimake mu lokacin sabai harko da niyyarsu ta zama guda nan da nan sai sun kai nasara kuma ba su yi faɗa ba tsakaninsu da junansu farkon irala da niyya ta zama guda sai an kai nasara jama'a 'yan kaɗan da suke niyyarsu guda manufarsu guda aikinsu guda nan da nan sai an kai nasara amma yanzu ga mutane an tara buwa baka san iyakarsu ba amma mutum uku na dole sun yi su muhimmanci mutum uku na dole sun yi su muhimmanci don dole sai ka iske 'yan tauri suna ta ɓacin izala. 'yan tauri da an tsinke ɗan irala guda yaro guda sai ka kowa ya noce kai ba mai kuma magana sai ya wuce saboda manufarsu mai kyau ce in kai manawa mai kyau sai allah ya taimake ka kuma sai a ji tsoronka amma 'yan manawarka ba ta da kyau ko mataka ba ta tsoronka bale mata wani Allah ya ƙara mana gudun ce Allah ya ƙara mana taimako ne ya ce sun mai ɗahiru roha sannan ya tsarkake ta shi ma ya ci mina a kalakin zamima ga abin da zai zo na kyakkyawan na a kalakin zamima ɗabi'u mara kyawu wa khususan balle ma keɓe shi ma ya ta'allaqu bil harbi wal ganima ga abin da yake da alaka ga yaki da ganima wa inna fasada al mujtama'i hunaka akra minhu bi ghayri lalacewa kwamitin jama'a ya yi gaggawa bisa ga wanansa. kun ga a ta yaki a dawo a ce an samu ganima a yi yaudara ga ganiman nan wajen rabonta to ya yi kawo rikici yanzu rikici na aukuwa tsakanin jama'a shi yasa kun ka wato magabatanmu za su shiga gaba a taibida ayyaki a samu kaya in an ka taurabo su ce ka araba da su domin ya yi mutunci tun da ku an raba da kai ku ba a raba da kai ba allah na ba sai su sai su yaƙi an ka taurabo rabon gani masu ce a ya yi. a ce a yi jihadi a samu a ce wajen rabu a yi yaudara to yanzu rikici na barkewa tsakanin al'umma wata rana dawusu malam Zakawa. a abin nan hukuma ta ba shi rabon dukiya ga al'umma shi ka rabon ya yi rabon ya raba wa mutane amma dukiyar ba ta isa ba tashi wadda a gare ta gida na yace maɗiya ne a ɗauko an ka ɗauko ya gama ya raba duk don dai ta ishi mutane ta gwamnati ta ƙare to ga tashi ya sama ta ƙare kuma wasu ba samu sai sun ka dora ɓaci sai ɗanai ya taho ya ce baba don ne ka kawo da kanka an baka abin nan an baka kaya an ce ka raba ka raba ba su samu duka ba ka dokata ka ka raba kuma ana bacin kai sai kai ka bani bakin ka dukiyarsu an ka bani an ka ce in raba shi su suka baci inda ba a bani tasu an ka ce in raba ba suna baci na to wannan kun ga abin da ya shahi sha'anin jama'a kenan wata rana mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi rabu ana ta rabawa ana taba mutane suna ta godiya sai da an ka kawo ga wani mutum ko da ya ce a kwaso an ka ce babu koni, ta kare sai wannan mutum ya yi hushi ya ɗauki harke ne haka yana nunin yana nunin inna hari la qismatun ma urida biha wajhu Allah ka ganka wannan rabo na kai ba yarda Allah ka kani da shi ba babu abin da ka kani sai zaluncin mutane don an raba bai samu ba to inda annabi bai yi rabon ba yana wa annabi wannan umar ya ɗauka takobi ya ce jini ne ga waya makiyan allah annabi ya ce kakka kashe shi kashe shi bari abin nan shugaba ne na wata ɗariƙa ta halaka karbe da shi annabi ya hana ya kashe shi to rabon dukiya haka nan na aiki. ya an ka ce dukiya ga ta ta jama'a amma in taka ta wanda ka ga dama ka bashi wanda baka ga dama ba ka bashi ko dai an bace ka bacin yana da sauki bisa ga wanda suka ganin tasu ta saboda haka tsarkake wannan wuri na ganima yan an samu shine abin da zai hada kan al'umma Allah ya ce wa ma kana lin nabiyina an wa ma kana kana la nabiyan wa ga wani annabi cikin annabawa bewawun A abin nan wabi gairihi ma kana la nabiyan min anbiya wa ga wani annabi cikin annabawa an ya gulla shi yaudara ai ya kuna fil ganima yayi yaudara wato yayi ta amana ga ganima لأن الخيانة في كل شيء مستهيلة في حق العبد domin cin amana koran rata ga haƙƙin annabawa fi kulli shay'in da dukkan komai annabawa ba su ce amana kunga kowane manzo yana cewa inni lakum rasulun aminun ni manzo nake amintacce gare ku saboda haka ce amana korarre na ga kowane annabi wa kazalika atba'ul anbiya haka nan mabiyan annabawa masu bin annabawa mabiyansu na gaskiya la yujuzu lahum an yagullu baya halitta su yaudara li'annahum ma'muruna bil iqtida'i bil anbiya don mabiyan annabawa an ba su umarni su koyi da annabawa wa man yagallu duk wanda yayi yaudara ya ce bi ma galla zai zo da abin nan da yayi yaudara ranar kiyama hamilan lahu yana doke da shi ala ga waya duk wanda ya ci amana ka bar ganin a wata dama ta ka samu ta ce amana to ranar kiyama amanan nan da ka ci za ka ɗauko ta ga wayarka kuna ji ko matasa ku ba ganin awa an ba ku amana ta dukiyar mutane sai ku yi kokari wai abokanka na ce ma yi kokari kai naka da dukiyar mutane za ka taka da ta mutanen za ka kwashe kai taka to za ka zo da duk abin da ka ɗiba na mutane a hane lallahu ala onikika kana ɗauke da shi ga ka in kiyama ta yi sun matuwa ba kullu nafsin sannan a cika ma kowace rai algalla ya wa ha da waninta kowace rai a cika mata da za a makasa ba sakamakon da ta aikata ai amila da ta aikata wahun layi zulamu na shi'a su ba a zalunta su da komi wa muhammadun wahidu an biya muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma guda ne daga cikin annabawa bala abdaluhu a ya ma dara sauran annabawa daraja wa antum atba'ahu a hukuku mabiya ne kuki. fayanbage an ya kuna hukum ya kamata a ce tsarkaka ku ashaddu mimman taqaddama ta dara tsanani bisa ga da sun ka gabata min al'ummin madiya na al'ummar da sun ka wuce a taba'ur da ula mabiyan manzanni na farko tunda manzanku ku shine babba to ku kuma ku ne manya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin saboda wannan albarka ku ko ku zama mahihita wajen rashin cewa amana saboda haka jama'a duk abin da an ka ba ku an ka ce amana ta in ka san ba ka iya ansa amana ci ba da ansa ayi ayi ka ce ba ka ansa wani abin nan yaro matashi mai amana yaje abin nan kwatano a ya sau dan abin da ya kasuwa da 'yan kuɗi ne sai ya haɗu da wani baturi, ya ce ina yawan ganin ka kana zuwa ka sai 'yan kaya kaɗan ina da shinkafa wato tirela ka za ya kiran ya mai ya ce idan kana son su duka zan ba ka saboda na yadda da kai duka zan ba ka yan ga kayan ka sayar da duka sai ka dawa min da kuɗi kana sayawa kaɗan kaɗan kana dawa da kuɗi ka rika rudawa tirela tirela in ka sayar sai ka mai da kuɗi yaron nan mai amana yana da amana ya taso ya taho jega yan nemi malamai ne ya yi shawara da su suka ce kakka an sha amana na ya koma ya ce baturan nan ka yi hankuri ba zan an ba ka yi hankuri ba zan an ba har yanzu baturin ya gane zai jinjina mai yana cewa akwai musulmi na kwarai wannan musulmin kwarai ne da ya gadi iyawa ya ciya ba zai ansa ba dukiya ce mai yawa wadda allah ɗaya san ko miliyan nawa zai samu gare ta amma ya diba ya ga amana ce yaushe ya haɗa wa'annan kuɗi ya ce ba zai karɓa ba to kun ga masu amana kenan amma ku ku biyar da kuka ansa kayan mutane bayan kun halaka kuɗin wani yana kasuwanci ya mai ya halaka kudin mutane kaga ya kashe waya ta ya koma gana ya an kai magana mutum ya ce dan ya lalaye wani ya kashe wayoyi ne gaba ɗaya ma canza layi ya koma cote ya yi zama ne wani ma mali ya koma kana can mali da dukiyar mutane kuma aka yi magana ku ce a mutanen kwarai to ku ji tsoron Allah matasa Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari kowa sai an saka mai da sakamako abin da ya aikata yin kiyama ta Allah ya kare abu manitta ba a rewa Allah abu manitta ba a rewa ta ba riwanan lahi yanzu shin wanda ya bi yarda Allah fa a da'a ya ma Allah da'a wata nazaha kuma ya tsarkace kai ne Muna a zamima daga ɗabi'u na zargi duka don miyagun ɗabi'u yan nisance su gwargwadon wanda ya iyawa misalin guluni kamar yaudara shin wanga mutum yana zama daidai kamar ba a bisa kaɗa min Allah kamar wanda ya dawo da fushi daga Allah lima asiyati saboda sabo nai wata lauwufi bi gululin da ya sai da yaudara ga kayan mutane ko ba shi amana sai ya ci ko ba shi amana sai ya ci wa ma hu jahannama ko makoma ta jahannama wa baisal masir shir da wannan makoma wal marjo rahiya wannan makoma ta da isha wa bi ta taqbihun li sha'ani gululi kun ga cikin wannan akwai munanawa ga sha'anin yaudara a jami'in jami'il ya anhu da kuma cikin wannan akwai bayyana dukkan annabawa sun tsarkaka daga yaudara babu mayaudari cikin annabawa annabu jibu su sakadallahi dan yaudara tana wajabta samun hushin Allah Wata tanazzuhu anhu a tsarkaka ko ga yaudara mutum ya zambaicin amana yiwu jibu na yana wajabta mai ya samu yadda Allah saboda haka jama'a ku bai yaudara ku bar cin amana wato yaudara kowa bai halitta ka yaudare shi ko matarka ko ɗanka ba ya halitta ka yaudare kowa duk abinda allah ya ce haƙƙina na wani to ka canya haƙƙin nan ba da sani ne ba yaudara ne allah ya kare mu kum daraja su kum daraja sun ayyam da an ya su annabawa allazina yattabi'una rawana lawa wanda ke bin yarda Allah darajatun wato a wani ya dara wani daraja annabawa ma ba iri gudana ba darajatun wani ya yi wani daraja mutafawutuna wani ya wuce wani fi a daraja ta ga daraja wa nabiyukum a alahum daraja annabinku shi ya dara kowa daraja inda Allah ya aure Allah Kunga, Allah ya ce abin na na tilkar rusulu na ba adam ala ba wayannan manzanni mun ɗaukaka sashen su akan sashi haka Allah yake komi ka gani wani hi wani komi ka gani wani ya hi wani wato Allah ne kawai abuda amma mutane da halittu ne daban-daban su saboda haka annabi mu shi ya tsara kowa daraja inda Allah a wurin Allah wallazina ba'u bi sakadin bi sakadillah wayannan ko da sun ka dawo da hushin Allah fi darakatin su ko suna cikin daraka daraja wato kamar tsani kana takawa daga mataki na ɗaya kana yin sama shi aka ce ma daraja daraka kuma kamar rani, mataki mataki kana gangara kana yin ƙasa aka ce ma darakatin to abin na na wa'annan da ke yaudara mayaudara maciyan amana wa'anda in an ba su amana ba su tsarewa su ko bi daraka ce suna cikin kaskanci ala da jirmihin gwargwadon su wata yana gwargwadon cin amanarsu gwargwadon wanda mutum ya zama maciyan amana gwargwadon kaskanta ce a wurin allah subhanahu wata'ala ikita ba bi zikira ce darajati anhum Allah ya wadatu da ambaton masu daraja bai ambaci a tabur daraka ce ba sai ambaci a tabur daraja ce ishara don ya ishara ila annahu la yastahiquna digira. su mayaudara ba su ma cancanta a ambace su bale haƙaratin saboda walakanta su duk wanda ya zama ce amana na ko kun ga awai yarin wata rana rinjaya ce za a yi domin yau da gobe yau da gobe komi mutum ka yi za a san shi da shi yau da gobe komi mutum ka yi za a san shi da shi ai yau da gobe yau da gobe ta tasa aka kama barawo ko ba ku ganin wani ya daɗe yana yi ba a kan mai ba ai yau da gobe yau da gobe na tasa aka kama shi to duk abin da mutum ka yi yau da gobe yau da gobe to sai an gane shi saboda haka ku zan kuna yin abubuwa na kwarai yau da gobe yau da gobe a san ku da abin kwarai ka bar gani a wakana yin abin da ba daidai ba a ba a ganewa wata rana sai an kama ka tsamo tsamo da wannan abin ko mina na ka kai sai an kama ka da shi tsamo tsamo wata rana ka kunyata daga nan duniya kamin a ce lahira in dai mutuwa ba ta yi maka gaggawa ba wallahu basirun allah masani na bai ma amaluna da abin da suke yi ai wallahu zu ibsari Allah ma abuci basira na bi ma ya da abin da suke aikatawa la ya kaba alai shay'un min amalin babu abin da ka boyewa gare cikin ayyukan bayi nai kawai jazihin bi zai taka musu da duk abin da suke aikatawa laqad manna Allahu ala mu'minin laqad manna Allahu ala mu'minin hakika Allah ya yi baiwa ga muminai idan ba asfihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko musu manzo cikin kawunan su bai aiko shi cikin aljannu ba kun bai aiko shi cikin mala'iku ba balle su kasa iya saurare ne sai ya aiko shi min amfusihim cikin su ya arihuna sun san shi wa ya arihuna amanata kuma sun san amanata wana zahata nafsi sun san tsabtata kai ne wa min jinsin yana cikin jinsin fa yashrabuna bihi don haka in sun bi shi sun samu daukaka da shiya domin mutumin da a mutumin kwarai an ce idza karar ilahu sa'idan li unasin fa a dawo. idan Allah ya koye wa mutane mutumin kwarai cikinsu sun ka bi shi to fa a dawo su ma sun zama masu arziki duk Allah ya ba mutane mutum mai arziki na ɗabi'un kirki ko wani abu mai kama da shi sun ka bi shi to su ma sun samu arziki wato mutunan kwarai cikin jama'a alheri na saboda haka duk lokacin da sun ka bi shi to sai su ma sai su ɗaukaka in suka bi shi su ma sai su ɗaukaka wa bi qira'atin min anfasihim bi fatahi ya fai minan nafasa wato eh, cikin mai darajarsu wa alal qaba'il cikin mai ɗaukaka ƙabiloli, wa khairul buyut cikin mai hisan gidaje Allah ya aiko shi annabi min amfatihim wato cikin mai su an aiko shi cikin ƙuraishawa mai daraja an aiko shi cikin gida mai daraja ya talo alayhi ayati yana karanta musu ayoyin Allah na Alƙur'ani. wai zakihim yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u da halaye ayyu da hiro min abunuz wal akhlaq da nima yana tsarkake su daga zanubai da kuma ɗabi'un da ba su da kyawu wato haka ake so jagora al'umma duk ya kasance ya zan yana da ɗabi'un da in mutane sun bi shi yana aza su ga ɗabi'u masu kyau yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u wa ya alimu mulkita ba kuma yana karantar da su littafin alkur'ani wani hikima kuma yana karantar da su hikima alkuwata nazariya ƙarhi na tunani na fahimta alhasilatu bitta alimi wadda take samuwa da koyon karatu almurattaba ala tilawa wanda kuma ya jeru ga yin kira'a domin abin da a kira'a littafi wa in makafafatu min asakila wa innahum ay wato su kanu min qabli mab'athi sun kasance kamin min qabli min qabli ba'thi kamin a aiko shi ay qabla ba'thi kamin a aiko shi labi da lalin ne suna cikin bata bayanan ne kamin aiko annabi larabawa na cikin bata bayanan ne amma aiko shi da an kai sai ya hidda su daga bata ya aza su da hanya kuma abin nan wai hon aidon kuma yana tunatar da su bai anna kulla masibatin buhun cewa su sani fa duk wata musiba wadda ta same su ta rashin lahiya ko rashin kuɗi ko ɓacin rai ko wajen ciwo ko wata hasara ko rikicewa ɗaya ko mata fa innama huwa hiya qalilatun wannan ya kaɗan na ci bin nisbati lama an'ama alaihi minan na'am in an ka danganta masiban nan ta same su an ka kwatanta ta da ni'iman nan da ya yi musu to masiban nan ta ba ta kai girman ni'iman nan ba bata ta kai girman ni'imar nan da ya musu kabla an ta tibo wa masiba kamin musiba ta same su ba shi yasa kun ka ga wasu in matsala ta same su an ka ce musu abin nan su ɗauki wani mataki sai su ce a yi lokacin da an ka ba su babu jarrabawa abin nan ya yi lokacin wannan jarrabawa wadda aka yi musu shi yasa kun ka ga annabi ayuba ya shekara goma sha takwas bai da lahiya mata ta ta nemi ya nemi magani ya ce ya zai nemi magani mutumin da ya shekara tamanin lahiya lau don ɗaya ya shekara goma sha takwas bai da lahiya ka ba da ɗan magani sai shekara ta tamanin lahiya lau don me zai tebe dan magani saboda shekara goma sha takwas a kiran ya shekara goma sha takwas sun yi rabin shekara tamanin to haka aka so ka rika kallon ni'ima yan Allah ya yi maka ka ba sauri ka yi hushi ka ɗora jin takaici ne wallahi ai wallahi ba a sha komi lahiyawa ne wallahi kwana biyu ba a yi minto gidana ba to kai in banda kana wawa shekara kanawa sai shekara ka 20 kullum abinci aka yi ma shekara 20 don an kwana biyu ba abinci ba wanda ya baka abinci shekara 20 saboda kwana biyu za ka zo cikin mutane ka ɗora ɓaci ne to ana so mutum ya dibi ni'ima kuma ya dibi abin da ya biyo bayanta abinda kuke yi ba daidai yana ba kuna rena Allah kuna butulce mai don bai ba ku wani abu da kun kabila ba an ni taba ganin wasu yara ina zaune bakin gidana yana gihin munna ba su gane ni ba sun biyo suna haɗin Allah kuɗi ko mutuwa a ba su kuɗi ko a kashe su in ba a ba su kuɗi a kashe su ba ka san mutuwa ba don gutsunwa sai mutuwa ta kama harshen katakon harshen ka na kaha ɗai ko na hannu ka kwana ba ka zaune ba ka tsaye ba mutuwa ta tatto da kanta ba sako ɗaya na ta aiko ya kama harshen ka ba ko kanka ya kama ba harshe ɗai to ku riƙa lura da irin wannan ku babbutulci wato babu wanda abin na ka son a yi mai butulci to saboda ka kuma ku bai ma Allah butulci Allah hawa bai son butulci yabo ya kaso Allah bai son butulci yabo ya kaso shi yasa ya saukar da sura da kai ne sunanta a suratul hamdi fatiha ke sura godiya don yana son godiya ya saukar to kai ka ce ba ka gode mai kawai rena mai za Allah bai son reni ba Allah ya taimake mu a sabar ku. A ma masibatar a lokacin da masiba ta same ku bi rana ranar yakin uhudu bi qatala sab'ina minku an ka kashe mutum saba'in cikin ku ranar yakin uhudu saboda suna guda da suka saba ma mutum saba'in an ka kashe wurin Allah ya ce to ai kada asabtu ha kun samar da biyu kamar ta da rana ranar yakin badar domin ranar yakin badar da katil 70 kun kashe kahiri saba'in. wa asir saba'ina minin kun kama kahire saba'in matsayin bayi kun kun samar da su a lunki biyu to yau da an ka kashe muku mutun saba'in kuntum muta'ajjibin sai kuka ce kuna mamaki anna aimin anna lana hada waga irin hitina gamu da yawa haka an kai wagga masiba ta same ma anna hazal hazal khuzla wannan tabewa a ina ta same mu wa nahnu muslimuna kuma mu ne musulmi wa rasulullahi fina kuma za Allah yana tare da mu gashi cikin mu kuma hire su jaye mu me mun kai Allah ya mana wannan wal jumlatul akhira anna hadha qauluhu anna hadha hiya mahallul istifham lil kai shine bagiran tambaya ta musu ai bi ma'ana annabi wato koyewa Allah ya yace kullahum ka ce musu in sa'alu hadha su'ali in sun yi wannan tambaya ka ce musu in sun ka ce anna hadha ko ka ce huwa min inda an ku wannan kariya da ta same ku daga wajen kawo nan ku ne daga wurin kawo nan ku ne la'annakum taraktumul markaza don kumar inda an ka ce ku tsaya fa ku zilta sai an ka tabar da ku duk sa'an da mutane sun ka kibin abin da Allah ya ce su bi to sai ya kunyata su duk sa'an da sun ka bi abin da ya ce su bi to sai ya taimake su inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komai wa minhu an-nasaru cikin iko ne yana iya bada nasara wa man'uhu cikin iko ne yana iya hana nasara wa karja za kun hakika ya saba muku bi khilafikum da sabanin da kun kai ai da sababin kun amran nabi saboda kun saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bil baqa'i kal abin da kun kai tsayawa kalful musulmi na bayan musulmai kamar wanda yace ku yi wannan shi yasa Allah ya saka musu ya saka muku da wannan kariya wato duk lokacin da mutane suka ganin sun iya suna kauce ma abin shari'a ta umarce su to sai hatara inna rabbaka labil mirsadi sai hatara ko kai tsaye na misali duk sanda kaga kana ta saba ma umarnin Allah ga abin da ya umarce ka to kai hatara akwai mugun kamu da ya shirya maka inna kaidi matin saboda haka a kula da kyau jama'a a ji tsoron allah a dibi abin allah ya ce a rika yi gwargwadon iko inda an ka gane an saba mai to ayi kokari a ga cewa an dawo ga hanya idan kai kadai ne abinda ya karin ka sai ka yi ta isi fari ka yi nadama wani daga cikin sahabban annabi ya tambi aboki ne har sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul annadamu tauba shin kai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nadama mutum ya yi aiki sai yayi bakin cikin da yayi wannan aiki yayi aikin sabo sai ya dawo rai ne yi ta baci wai dan me yayi aikin nan rai ne ya baci ka ji manzo Allah ya ce ya haka nan tuba na kala na mu na ji saboda haka abin da zai karin ka sai ka yi nadama ka bata ranka kai ta ya fari to Allah subhanahu wata'ala zai maka rangwani. Allah ya gafarta mana wa ma asabakum wa ma asabakum yawma taqamu jama'an fa bi da abinda ya same ku ranar haduwa ranar da jama'a biyu suka hadu bi uhudin wajen yakin uhudu kahire da musulmi kare da ta same ku ya ku musulmai a wajen wannan yaƙi fa bi idnillahi da izinin Allah ne ai bi qada'ihi wa qadarihi fi ku hukunci ne ne kuma kaddara ta ta cikin ku ya riga ya kaddara a wannan lokaci za ku yi laihin da zai sa kahirai su rinjaye ku a wajen wannan abin nan matsala saboda haka da izinin Allah ne abin ya wala ya ɗalibi ce amma ba a cewa da dalili ne wato da so ne ba a cewa haka wale ya alama lahu domin allah ya sani ai li abin na li ya ma alimahu dan ya bayyana abin da allah ya sani min sulki imanihi na gaskiya imanin su inda eh, inda momini na haka lokacin da muminai sun ka bayyana ko kuma sun ka linjaya da gaskiya to wannan shi yasa allah ke jarrabawa Allah yana jarrabawa amma ha bai bari bayi ne su wa inda ka yi don shi ma bai bari ba ko ga kowace matsala Allah subhanahu wata'ala eh, yana jarrabawa amma bai bari bayi ne su alakanta kun gani ai wato duk abin da ya faru uhudu daga ƙarshe kun ga Allah ya taimaki musulmi ba su walakanta ba ya da tsoro cikin zukatan kahirai sun ka ce za su dawo madina amma ba su dawo ba sun ji tsoro to haka allah ka kare bayi na yi mummune na kwarai allah ka tursa ya mana kai mana jagora Allah ka taimaka mana ka yi mana ƙarshe mai kyawu Allah ka taimaka mana ka sa aljanna makomanmu Allah ka taimaka mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka kare mu daga sharorin masu shiri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga minahicin munafukai ka sa mu cikin waɗanda kake yantawa a wannan dare na yau Allah ka samu cikin wanda kake yantawa a cikin wannan dare yau wato daren 21 ga wata yau 20 ga watan ramadan to wanga daren daren 21 kenan a dare na farko kenan da aka damanin lailatul kadara na ciki ne Allah ka azurta mu da ita Allah ka azurta mu ita nan za mu kwana insha Allah inda naka ganin ka don kamin ya an samu tun tambaya ina so in gane shi wanda zai zuwa masallaci sai shi tsaya wani wuri ya yi sallate dan wutan kuma hadisi ya ce da kowannen ku ya yi sallace kama wada almutakallifu ɗin ga ka sallace lataraktun sunnata na biyukun da kumbar sunna annabi walau taraktun sunnata na biyukun inda ku kumbar sunna annabi ku la dalantun da kun halaka to mai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله منا روقك الله كغفرتا منا دكان ذنوبنا Allah ka gafarta ma uwayenmu dukkan zunubansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalanmu Allah ka gafarta masu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka gafarta ma zuriyar mu ilawa mai kiyama mu duka Allah bai asma'ikal rusuna ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau ya Allah muna roƙonka Allah ka hada mu da lailatul qadari ya Allah ka hada mu da lailatul qadari kuma duk da zaka hada mu da lailatul qadari Allah muna roƙonka bai asma'ikal rusuna ka hada mu da ita tsaye mana sallah Allah ka hada mu da ita tsaye mana sallah saboda ka Allah innaka afuwan karimun tuhibbul afwa abu anna Allah ka kara mana imani ka kara mana tsoronka Allah ka kara mana ibada ka ka kara mana ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu wa nas'aluka min alkhairi kullihi wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمة